a tattaunawa mu da shi jigo a jami'ar pdp a alhaji shehu musa gaban ya ce batun sake mai da shugabancin jami'ar zuwa arewa maso gabas manuniya ce na hana wa arewa samun shugabancin kasa a zaben da za a yi a shekara ta 2019 eto rudu ne dai ya shiga ciki already domin su kwamiti da aka sa na zonin su je su zauna su dubi abin da zai zama wa kasan alheri zai zama wa fatin alheri sai suka zo suka sa son ra'ayinsu son kansu da wanda ba alheri ba ne wa jihar wa kasar gaba ne da kuma magoya bayan pdp suka ce wai sun sake da da kujerar ciyaman shiga pdp zuwa ga north east abin da ya kamata a yanzu fatin da yi wannan zonin kwamiti su recommending shi ne chairman na fati ya tafi zuwa kudu tunda nec na fati ta zauna ta ce shugaban kasa daga arewa zai to ba da za a kuma chairman na fati fito daga arewa mm-hmm. wannan halin da ake ciki kenan kuma wannan shi ya kawo mummunan barraka yanzu tsakanin mu uh, na pdp kuma muna kiran mu gaba ɗaya na arewa na waɗanda suke jam'iyyar pdp a cewa kada a je magana wani convention na pdp a port sai mun tsaya mun tantance gyaran a referral uh, convention na pdp za mu yi ta abuja su je su yi nasu a port harcourt in ka tuna turan da aka kafa pdp mun yadda da cewa zonin yana cikin abin da zai kawo zaman lafiya a kasar hmm. mun yadda cewa zonin zai ba duk kabila ko mai gangancin kabilan yanci da sanin cewa nan gaba su ma wanda zai iya zama shugaban kasa a ciki dalilin da ya sa harkar shi gwamnatin ya zama president na Najeriya. Don Najeriya kasa ɗaya mu. To in ko muna so fili da za da martaba dole sai mun respectin wannan ishu zai na zona. To sai dai kuma mataimakin kakakin jami'ar PDP barista Abdullahi Jalo ya ce batun ba haka ba ne. Ni nan ne kuma su wani abu bai kama an je a Hokkaido ana maganar zoni. kuma maganar zoni dinnan bai tabbata kan. an gama ba. Wasu ma a nan shirin arewa maso gabas sun soma batu kan cewar su ba da su yadda ba wannan coge ne ba shirin da yake aka yi ba kenan idan aka yi haka ana so a hana arewa fidda dan takarar shugaban kasa ne wannan ya san wannan maganar haka mhm. da mhm. na zunin kwamiti na jihar ya kamata ya fito da magana official ba mun ba da ciyaman waje kaza mun ba da sakatare waje kaza mun yi kaza da kaza da kaza wannan shine muke tsammani amma maganan a yanzu tadin da nake maka ba abin da ya kasa idan har ya tabbata an maida shugabancin jami'ar zuwa shiyar arewa maso gabas to shi kenan arewa ba za ta samu dan takarar shugaban kasa a jami'ar pdp din ba kenan a zaben shekara ta 2019 abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria.